wallafar safiya musa abdullahi hugma sunana shukura wacce ni zan je aka da shirin a halin yanzu Masu sauraro ku gyara zama, haɗi da karkaɗe kunnuwanku, don jin yadda labarin zai kasance, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Sake gyara tsayuwar shi ya jikin mashin ɗinsa, samfurin lifan ƙirar motobi, agogon da ke ɗaure a tsintsiyar hannunsa ya kalla, yana sake ƙiyasta mintocin da ya kashe tsaye a ƙofar gidan. Tabbas ba don wani babban dalili ba, babu abin da zai sanya shi zaman jira har kamar haka. Babu abin da ya tsana a rayuwar shi kamar jira. Mutum ne shi mai kiyaye ƙa'ida, wanda bai yarda da samfurin wannan maganar da Hausawa ke bawa lokaci ba African time. Sauke hannun shi ya yi ya maida dubansa ga madaidaicin gate ɗin da ke makale a katangar gaban gidan, wanda ya kasance shi ne ƙofar da zai sada ka da ainihin cikin gidan. Kamar jiran haka kuwa ake, ƙofar ta soma yunƙurin buɗewa. Cikin sakanni kaɗan, matashiyar da ke yunƙurin buɗewa ta bayyana. A hankali take takowa zuwa inda yake, sanye cikin ɗinkin atamfa riga fitted da siket wanda ya zauna ɗas a jikinta. Ta lullube jikinta da mayafi wanda bai kai matsayin midiyon ba, a hankali ya yi ƙoƙarin mamaye fuskar shi da murmushi, duk da yadda fuskarsa take kadaran kadaham, hakan bai dame shi ba, duk da yana ankare. Ba fara'a sannan ba a ɗaure take ba, can. Kallo take ƙare masa tun daga nesa kamar yadda ta saba masa duk sa'ilin da ya ziyarce ta. Shat ce jikinsa ruwan makuba da bakin wando jeans mai matsakaicin kuɗi, ƙafafunsa sanye da takalmi buɗaɗɗe ɗinkin hannu na ƙofar wambai. Fes yake, hakan nan kayan sun masa kyau babu laifi, sumar shi zuwa sajensa a gyara a taje, wanda hakan ya sake bayyana sirrin kyan da Allah ya bashi. Ba shakka ba don wani abu guda tak, Muhammad ya cika mijin aure, wanda za a iya nuna shi a ko'ina. sai dai wannan abu ɗaya sai dai wannan abu da ya rasa ɗin ya sanya ta cire shi daga cikin mutumin da ya cancanci aurenta. Barka da fitowa gimbiya Zulaiha, ya faɗa cikin saisanyen muryarsa, wanda na ɗaya daga cikin abin da ke burge Zulaiha tare da shi, duk da ba ta jin za ta iya ba shi damar kasancewa cikin rayuwarta. Yana ci gaba da nazarin yanayin fuskarta a fakaice, sanda ta gama amsa masa. Barkanka, ta faɗa cikin wani salon shan ƙamshi da basarwa. Har na da rai ai, na tsammaci yau ba zan samu ganin ki ba. Kusan da hakan ce ta kusan faruwa, saboda za mu fita tare da mama. Sannan ma, kuma ban san za ka zo ɗin ba, yanzu ma zuwa ne na gaya maka. Don Allah ya kamata a ce duk sanda za ka zo ka fara sanar min tukunna, kafin ka zo ɗin, ta faɗa kanta tsaye tana yamutsa fuska. Murmushi ya saki gami da ɗan dukar da kanshi ƙasa yana wasa da duwatsun da ke shimfiɗa a ƙofar gidan. Bai ce komai ba, sai murmushi da ya ci gaba da fitarwa, yana tattauna shi da zuciyarsa. Tabbas ya san wannan ranar na nan tafi, fiye da haka kuma na nan zuwa nan gaba kaɗan. Wannan ba baƙon al'amari ba ne a gare shi. Zulaiha ba ita ce mace ta farko da makamancin haka ta faru tsakaninsu ba, sai dai ba zai yanke mata hanzari ba. Zai jira ta har zuwa ranar da za ta furta ko ta yanke alaƙar da ke tsakaninsu da bakinta. Sai bayan da ya kammala wannan tunanin sannan ya ɗago ya dube ta. kenan, babu damuwa, ki yi haƙuri, ba tare da ta tanka ba ta juya tana niyyar komawa cikin gidan nasu. Ki gaida mama idan kin shiga, za ta ji. Ta faɗa gami da jan ƙaramin tsaki can ƙasa, ta shige gidan gami da rufe ƙofar gidan garanmu. Kai ya girgiza bayan shigewarta cikin gidan, yana sakin murmushi tare da cije leɓensa na ƙasa. Cikin ƙwarewa ya haye saman babur ɗin, bayan ya ta da shi ya fige shi cikin gudu ya fice daga layin. Zuciyarsa cike fal da tunani da mamaki, mamakin da har yau ya ƙi barinsa tsawon shekaru. Tsawon shekaru kenan wannan abu na ɗaure masa kai, da gaske haka rayuwa ta koma, ya gode wa Allah da bai yi gaggawar yi wa hukunci wa rayuwarsa ba. Titi ya hau ba tare da ya yi wata doguwar tafiya ba, ya soma sauka daga kan kwaltar zuwa gangaren titi, dab da wasu jerin baƙaƙen motoci da farare aƙalla guda biyar ya soma ƙoƙarin tsayawa. Ya soma ƙoƙarin tsayawa, wanda tun kafin ya kai ga tsayawar wasu matasa kimanin su bakwai sanye da kwat baƙi da fari suka dosho shi, kowanne fuskar shi manne da baƙin gilashi. wanda hakan ya sanya ba ka iya ganin ƙwayar idanuwansu. Ya kuma ƙara musu kwarjini ƙwarai, ɗaya daga cikinsu shi ya riƙe babur ɗin, sanda ya sauka, yayin da ɗayan ya matso kusa da shi yana buɗe masa ƙofar ɗaya daga cikin motocin, wanda duk ta fi su kyau da girma. Sai da ya shiga sannan ya rufe masa ƙofar. Sauran suka zaga suka shiga ragowar motocin nasu, yayin da ɗaya daga cikinsu shi kuma ya haye babur ɗin ya bi su a baya. Ya dai, akwai wani sauyi ko ci gaba kuwa yau? Wani kyakkyawan matashi wanda akalla zai kai shekaru talatin da hudu da ke zaune kwana ɗin motar, riƙe da magazin ya faɗa yana duban shi, fuskar shi na nuna alamun dariya yake son ya yi. Takalman ƙafarsa ya soma yunƙurin cirewa gami da agogon hannun shi, ba tare da ya dube shi ko ya amsa masa ba, ya danna wani madanni da ke gaban sit ɗin shi, wani ƙaramin akwati ne ya fito, ya zuba agogo? takalmin har da waya da ke hannun shi ƙira bibo bayan ya kashe ta, ya mai da akwatin muhallinsa, ya jingina da makarin kujerar, sannan ya waiwaya ya dube shi. Me kake tunani Muhammad? Ita ɗin ma kamar sauran. Abun ma kamar yana sake lallacewa ne. ya ƙara ƙarashe magana yana lumshe idanuwansa tare da sauke numfashi. Duk inda za ka je ka dawo dai shawara ta ce kan hanya. Na gaya maka ka sauwaƙa wa kanka wahala, ka laluba cikin familinka. Akwai gogaggun ‘yan mata da ke son ka, ka zaɓi ɗaya cikinsu ka huta, ka ga wannan babu wani fargaba tare da kai. Duka ana tare, kansa ya ci gaba da girgizawa ba tare da ya ɗaya ido ya kalli Mahmud ba, tsawon sakanni tamkar ba zai amsa mishi ba, sannan ya ware idanuwansa yana duban sit ɗin da ke gabansa. Kana tunanin ƙaramin abu ne ya sanya ni guje musu dukkaninsu na zaɓe in biyo ta wannan hanyar? Su ɗin ma kusan duka abu ɗaya ne, babu wani bambanci. Halayyar ɗaya ce dai kamar yadda sunansu yake ɗaya. Abu guda dukkaninsu suke wa, manufarsu guda ce, Maganar tashi ce ta katse sakamakon shigowar kiran wayar tasa. Ya mai da ƙwayar idonsa a hankali kan wayoyin da ke zuba a gefensa. Kusan lokaci guda idanuwansu, shi da Muhammad suka sauka kan wayar. Ramla sunan da yake yawo kan screen ɗin. Murmushi Muhammad ya saki ganin ya kau da kanshi tamkar tamkar ba cikin wayar shi kiran ya shigo ba. Yallaɓai, ka ɗaga mana. Kyale ta kawai, ya ba shi amsa kai tsaye, gami da danna wani madanni, wani ɗan ƙaramin abu mai kama da firji ya bayyana. Cikinsa nau'in abubuwan sha ne masu sanyi da, duka-duka ba su wuce gwangwanaye da kwalba goma sha biyu ba. Ɗaya a ciki ya ɗauka haɗi da kwaf ya mai da abun muhallinsa, ya koma ya jingina da kujera, ya tsiyaya yana kaiwa bakinsa. ba tare da ya bi ta kan ƙorafin ɗaga waya da Mahmud yake masa ba. A maimakon hakan ma sai ya maye gurbin ƙorafin nashi da tambaya, jirgin ƙarfe nawa za mu bi ne? Tun da ya yi masa haka ya san bai buƙatar zancen, saboda haka shi ma ya taya shi, yanzu airport ɗin muka nufa. Ai, tun da duka-duka awa guda da 'yan mintuna ya rage lokacin tashin jirgin ya cika. Oke, kafin nan mu biya na sauya kayan jikina. Ba matsala. ya faɗi yana gaya wa direban inda za su fara zuwa kafin su isa airport ɗin. A nutsa ta miƙe daga saman abun sallah tana sakin ‘yar ƙaramar hamma tare da furta a uzu billahi mina shaiɗanin rajim gami da ninke da duma ta mata ma'ajiya a muhallinta. Zara hijab ɗin jikinta ta yi tana yi tana duban agogo da ke maƙalar jikin bango saboda gudun makara. Ƙarfe shida na safiya ya nuna mata, hakan ya mata daɗi. Ta tabbatar kafin lokacin tafiyarsu makaranta ta kammala dukkan abin da za ta yi ɗin. Yara ɗan kwalin kanta ta yi wanda ke niyyar zamewa saboda santsinsa da kuma santsin sumar kanta. Sannan ta zura silifas ta buɗe ƙofar ɗakin nata ta fita a hankali. Makeken falon nasu shiru yake, tamkar babu halittar kowa cikin gidan, bugu da ƙari, mame yake da ɗan sauran duhun asuba da bai gama yayewa ba, babu motsin kowa don hatta da masu aikin gidan ba su tashi ba. Kunna ƙwaiƙwayen falon ta yi, take haske ya game ko'ina, ya kuma bayyana sirrin kyan da falon ke da shi, sannan ta ci gaba da takawa a hankali ta doshi wani korido, wanda a nan kicin ɗinsu yake. Kicin ne na alfarma wanda ya mallaki dukkan wani nau'in kayan amfani da kicin ke buƙata. kai tsaye ta nufi jikin wani ɗan ƙaramin allo wanda ke ɗauke da timetable na abincin da gimbiyar gidan ke buƙata kowace rana. Alhamis ce saboda haka ta sauke idonta kan Thursday da ke rubuce baro-baro, ta kuma karanta abincin da ke ƙarƙashin ranar. Kanta ta jinjina saboda yau aikin nata kamar mai yawa ne, gashi a jiya bata samu ta duba me za ta girka ba yau, sakamakon bacci fa ya yi nasarar sace ta. Tana tsaka da karatun test da za su yi a safiyar yau, cikin hanzari ta buɗe firiza ta fidda dukkan abin da za ta buƙata, sannan ta wuce suto da ke cikin kicin ɗin ta fidda kayan amfani, sannan ta soma aiki cikin hanzari da ƙwarewa. Aƙalla ta shafe kusan mintuna talatin sannan ta jiyo motsin alamun ana niyyar shigowa kicin ɗin. fuskar ta kunshe da murmushi wanda ya sanya dimfol ɗinta da ke dukkan ta lotsawa. Tun ta ƙaraso ta san wace ce, ita kaɗai ke tashi ta kama mata aiki, ita ɗaya ce matar da hakan nan Allah ya haɗa jininsu take ƙaunarta, ita ɗaya ce take ganin ƙauna daga idanuwanta, irin ƙaunar da ta rasa irin ƙaunar da take buri, da fata ta ganta daga wajen wadda ta yi silar kawo ta duniya. sai dai har yau abin ya ci tura a wajenta. Ya ci tura, a wajenta ne kawai take ganin kulawa a wajenta ne kawai take ganin kulawa a wajenta ne kawai take ganin kulawa ƙauna da kuma sassauci ita ɗin ce kuwa ɗaya daga cikin masu aikin gidan ce inna laraba fuskar ta faɗaɗe da fara'a ta ce yanzu inna laraba yau ɗin ma ba za ki kwanta ki huta ba ina cewa jiya da ƙyar kika samu ciwon kafan nan ya barki, ita ma fuskar ta kunshe da fara'a ta ce, banda abin ki shatu, ai ke ma kin san ban saba da wannan baccin bayan sallar asuba ba, kuma na tabbata kina nan ke ɗaya kina fama da kacaniya, ta faɗa tana ƙarasowa kusa da ita. Murmushi ta saki sannan cike da girmama ta cike da girmamawa ta gaida innar, kamar yadda take kiranta, tare da tambayar ta ya kafar tata, Amsa mata ta yi ita ma cikin kulawa kafin ta matso da niyyar kama mata aikin. Duk yadda ta so hana ta, amma ina sam ta ƙi, haka ta sakar mata suka ci gaba da aikin tare suna fira. Bata ankara ba ta ka lokaci ya ja, har karfe tara saura na safiya, idanu ta zaro don tun jiya da daddare, an ta Asma'u ta ja kunnenta cewar karfe tara za ta fita, kuma direba ba tsayawa jiran ta zai yi ba. Ruwanta ta shirya da wuri, ruwanta kar ta shirya ta samu mai ajiye ta makaranta. Hakan ya sa ta tattare komai a guje ta soma shiryawa saman ƙayataccen tebur ɗin cin abincin da ke sashi na musamman da ke cikin falon. Filet da spoon suka rage su ta ɗauko ta dawo da niyyar ajiyewa daga nan ta shiga ciki ta shirya ita ma. Duk da cewa ita sai goma za ta fita, amma dole ta shirya ta bi a Asma'u ko da ƙarfe bakwai Asma'un za ta fita. Tsaye ta tadda ta shirya tsaf cikin wata doguwar rigar matiyar ta zuba make-up sosai, hannunta makale da ‘yar madaidaiciyar handbag mai azabar kyau. Ka faɗa rataye da mayafi wanda aka ka'idar saka mayafinta yake, ƙwayar idanunta sanye da tafkeken sunglasses wanda ya kusan cinye rabin fuskar. Tebul ɗin ta ƙare wa kallo har sanda Aisha ta ƙaraso wajen tana ɗora plates ɗin saman teburin gami da rai gaida Asma'u. Bata damu da amsa gaisuwar da take mata ba, sai ma tambayar da ta jefo mata, wai ma baki shirya ba, ta faɗa cikin ɓacin rai tana zara glass ɗin fuskarta, kasancewarta mace ce wadda ƙanƙanin abu sai ya ɓata mata rai ko ya tunzura ta. Yanzu zan shirya in sha Allahu, ta faɗa a taushashe, cikin hasala Asma'u ta ce, kada ma ki shirya, wannan ya rage naki, ni dama na so gajiya da tafiya da ke gaskiya, ya kamata dadi ya bar ni hakan nan, ya raba mana da tafiya tun da Babu dole, ina cewa tun jiya na sanar miki lokacin da zan fita, amma saboda tsabar raini da salon ki jawo mutum faɗa baki tashi kin gama komai akan lokaci ba. Kai kai, me yake faruwa haka da sassafen nan kuma lafiya? Cikin ɓacin rai Asma'u ta jiya tana kallon mahaifiyarta da ke sakowa daga stes. shirya cikin tsadajjen les na alfarma, hannayenta da wuyanta sanye da ɗan kunnaye da sarƙa masu tsada. Momi, Ni da yarinyar nan ne mana, wai ki duba fa, jiya gabanki na gaya mata wen zan fita, shine wai har yanzu bata shirya ba. Garin yaya ne garin yaya ke Aisha? Jin tambayar ta yi bambarakwai, tunda dukkaninsu sun san me ya tsaida ta, hidimar abincin safen Asma'u ne, wanda dukkaninsu sun kwana da sanin cewa don ta ita ma a soke abincin safen totali. Totali ma ba damuwarta ba bane abinci, ya kuma kika tsaya? Je kiki shirya, idan kuma har ta gama baki fito ba, sai ki samu fef ya kai ki. Ta faɗa ita ma tana jan ɗaya daga cikin kujerun dining ɗin da alama karyawa za ta yi, akwai muhimmiyar fita kenan. Juyawa ta yi a hankala ta doshi korido ɗin da su suke, san ba ta yi mamaki ba, tunda ba yau ba ne faro, Hajiya Sa'adatu irin matan ne da ba su cika ganin aibu ko laifin ɗansu ba. Bugu da ƙari, tana da attitude ɗin na I don't care kan lamuran da ba nata ba. Ta yi ma rawar gani yau da ta tanka, idan da ta so, Allah ya kyauta kawai za ta ce, ta yi zamanta ta hau hidimar gabanta, ya tasu, ko ma ya za su ƙarke oho mata, in dai hakan ba zai shafi shalelanta ba, ko kuma ita ba zai kawo mata wani cikas ba. Duk da cewa a gurguje ta shirya, amma hakan bai sa ta ta samu nasarar tadda Asma'u ba, sai ma hajiya da ta samu tana yunkurin buɗe murfin mota, za su fita ita da direban. Kallo ɗaya ta yi mata ta ce, gashi har Asma'un ta wuce tun ɗazu, sai dai ki ƙarasa baki titi ki bi ta haya, ta ƙara shi magana tana shigewa mota tare da yunkurin rufewa, ba komai zan ƙarasa ɗin moni, a dawo lafiya, Allah ya sa ta amsa mata sanda direban ya fara jan mota suna niyyar ficewa daga gidan ba tare da ta damu da yadda Aisha za ta kai kanta makaranta ba. Tana nan tsaye har motar momi ta fice sannan ta soma takawa a hankali cike da nutsuwa da ta zama tambarinta ta bi bayan ƙuran motar ta fice daga gidan ta ƴar ƙaramar ƙofar da ke maƙale jikin get ɗin. Duk da yake akwai ƴar tazara tsakaninsu da gidan da bakin titi, amma san bata ji tafiyar ba. Hakan ya faru ne sakamakon yadda Ƙwaƙwalwa da zuciya baki ɗaya suka yi zurfi tare da nisan kiwo wajen tunani, tunani ƙwaya ɗaya da koyaushe ba ta gajiya da shi, hakan nan ba ta san randa babin tarihin rayuwarta zai rufe ba, hakan ba ta san meye ƙarshen nata ba. Wata iriyar cakuɗeɗeniyar rayuwa da ta yi take kuma kan yi, ita ke mata kai komo cikin ƙwaƙwalwarta.